al-rahim al-imam az-zabidi ya buɗe littafin sa da basmala iqtida'an bi kitabillah ya koyi da littafin Allah al-qur'ani da bismillah aka fara yin sa al-qur'ani aya farko a cikin sa ita ce bismillahir rahmanir rahim a farkon fatiha sai ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah wannan ma koyi ne da al-qur'ani al-qur'ani bayan an ce bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ce alhamdulillahi rabbil akwai hadisi amma hadisi ne bai inganta ba kullu shay'in la yabda'u fihi bil hamdi fa huwa ajzamu wa fi riwayatin fa huwa aqtaru wa fi riwayatin fa huwa abtaru wa fi riwayatin fa huwa aqtaru da abin da ba a fara da hamdala ba to wannan abin da ya albarka ne amma hadisin bai inganta ba so da ka abin da ya kamata a dogara shi shine koyi da alkur'ani Allah ta'ala da ya tashi buɗe littafinsa mai albarka sai ya ce alhamdulillahi rabbil bayan ya buɗe shi da bismillahir rahmanir rahim to yabo ya tabbata ga Allah yabo kalmomi waɗanda suke na kirari da siffofi waɗanda suke na ɗaukaka da kuma kalmomin da suke cike da godiya daga bawa zuwa ga ubangiji mahaliccinsa shi ne ake ce masa alhamdu kamar yadda aka sha an ambata mana malamai suka ce irin wannan kawai a ce alhamdulillah to baya halatta a faɗa ma kowa sai Allah ba za ka yi wani ya maka wani abu mai kyau ko ya maka abu mai daɗi sai kana son ka gode mai kana son ka yabe shi ba za ka ce alhamdulillah ba sai dai ka ce masa ahmaduka kai amfani da fi'ili amma ba kai amfani da irin wannan jumla ismiya ba domin tana fa'idantar da sati ka ce alhamdulillah yabo da Allah so da haka nan kana yabon Allah subhanahu wata'ala kana ke yabo gare shi babu wanda ya cancanta a masa irin wannan sai Allah ta'ala albari'i shine wanda ya tsagi halitta albari ay alkhaliqu ala ghairi misalin sabiqi wanda ya halitta ba wani ya kwaya ba ba halitta wani ya gani ba shine ake ce masa albari ɗaya daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki almusawwiru wanda ya kasance mai suranta halitta in an ce at-taswir yakunu ba'da al kenan huwa alladhi yusawwirukum fil arham ya sha. in Allah ya halice ku to sai ya taswiri taswiri shine ya muku hanci a inda cancanta ya sa ya sa maka baki a inda ya cancanta ya sa ya sa maka hannuwa inda ya cancanta ya sa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai ya dauki hancin mutum sai ya kai shi ko amma cikin ikonsa da gwaninta a cikin halitta da kera halitta sai ya kasance sai ya sa hanci a inda inda aka kalli mutum sai a ga da ba a nan aka sa ba sai a ce kila bai dace ba to haka Allah yake halittarsa alkhallaki mai halitta waɗannan kalmomin guda uku suna da alaƙa da juna da alkhalku khalaqa bara'a sannan kuma sawwara suna da alaƙa da juna da albar'u da taswiru da alhalku dukkaninsu suna da alaƙa da juna kuma siffofin Allah subhanahu wata'ala ne shi yake halitta shi yake kagar halittar ba ta wani ya kwaikwaya ba sannan kuma shi yake suranta halittar sa yadda ga dama alwahadi wanda ya kasance mai yawan kyauta wannan duka da alkhalla da alwahab shigogi ne na mubalaga wato isa matuƙa alkhaliq algudan ma'ana bai kai alkhallaq ba alkhallaq ya fi alkhaliq haka nan alwahab ya fi alwahib alwahib mai kyauta alwahab ne yawan kyauta ya maka kuma ya ƙara kyautarsa ya maka ya ƙara alfattahi wanda yake buɗi ga bayansa ya buɗi ya musu buɗin fahimta a ilimi ya musu buɗi a rahama ya musu buɗi a arziki duk alfatru na ciki inna fatahna laka fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina nan ai inna nasarnaka nasran mubina mun baka cin nasara kaga sai aka kira shi da alfatru annasu nan alfatru sannan alfatru na ilimi an a Allah madaukakin sarki yana ma mutum fatahi na ilimi ya buɗe kwakwalwarsa ya buɗe zuciyarsa ya kasance mutum ya zama ya fahimci abin da kila waninsa bai iya fahimta ba sannan Allah madaukakin sarki yana ma mutum fatahi na arziki ya buɗe masa arziki ya ba shi abin da bai ba wani ba a cikin dukiya duk wanda alfatu ne sannan yana yin fatu babba alfathu akbar shine fathur rahmati abin da kake roƙa idan za ka shigo masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhanbi waftah li rahmatika kaga waftah li rahmatika ya allah ka buɗe mun kofofin rahamarka to duk wannan sifa ce ita ma ta Allah kuma sunansa ne al-fattah ar-razzaqi wanda ya kasance mai azurtawa ya ba da arziki duka waɗannan gabaki ɗayansu sunaye ne na Allah kuma sufofin Allah ne al-mubtadi bin ni'am qabla al-istihqaq wanda Allah shine mai farar da ni'imomi qabla al-istihqaq tun kafin waɗanda za a mani ni'imar su cancanta a musu Allah na maka ni'ima tun kafin ka cancanta tun kafin ka cancanta a maka ni'ima sai ya maka kuma dama ni'imomin sa ba haƙƙin ba haƙƙin ka bane ma lil ibadi alayhi haqqun wajib ai babu wani abin da bayi za su ce haƙƙin su ne a wajen Allah dole ya musu babu shi malikul muluki idza qadarni la tahalanna 'ala sabab Allah shine mamallakin masu mamallakin mulki mamallakin komai ba wanda ya sai tambaye shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba wanda ya sai tambaye Allah ya ce lima dan me kai kaza to da in ka ga Allah ya maka ni'ima ba wai cancanta ka bace ka ce dole sai amma maka ba cancanta ka bace ka ce dole sai amma ka. in Allah ya ga dama ya maka in ya ga dama ba zai ma ba wannan duka malam ya buɗe littafinsa a wannan muƙaddimar tata da yaban Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya cancanta shi Allah ɗaya shi da su na siffofinsa da kuma sunayensa waɗanda suka kasance masu tsarki kuma mafiya kyau wa salatuhu sannan salatin Allah salatin Allah kamar yadda aka sha ambata mana salatullahi ala abdihi zikrun wa sana'u abin da ake ce masalatin Allah da bawansa shine Allah ta'ala ya ambaci bawan kuma ya yabe shi fil mala'il a'ala yabe shi ya ambace shi a yabe shi a can sama can wajen bayin Allah madaukaka mala'iku da annabawa shine shine salatu wa salamuhu sannan amincinsa ya kubutar da bawa daga duk abin da bawa baya so na damuwa a duniya sannan ya kubutar da shi daga shiga wuta ranar gobe alkiyama shine taslimu shine salamullahi dan duka waɗannan abubuwan guda biyu da as da as su tabbata ala rasulihi ga manzansa الذي بعثه ليتمم makarimal الأخلاق wanda ya aiko shi domin ya cika kyawawan ɗabi'u abinda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yake hadisi sahihi eh, abin nan bi majmu'i tuhuqihi wa shawahidihi annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma isku li utammima salih al akhlaqi ko li utammima makarim al akhlaqi kai ku sani dalilin da yasa aka aiko ni shine domin in ci kyawawan dabi'u dabi'u wanda suka kasance manya manya shi yasa malamai suka ce al akhlaqu lubbul islam ɗabi'u su ne asalin tushen musulunci musulunci ya zo ne domin ya tabbatar da kyawawan ɗabi'u tauhidi na musulunci kyawawan ɗabi'u yake karantarwa shi yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne babba to kenan mafhumul mukhalafa inna tauhida la adlun azim kenan lallai tauhidi adalci ne mai girma shi ku adalci yana cin usulul akhlaq fadila ɗabi'u sun kasu gida biyu akwai usul ɗinsu akwai furu ɗinsu akwai usulul akhlaq ɗabi'u waɗanda su ne tushe in ka samar da su su kuma sai su ba baka rassa misali in ka zama kana da sifa ta adalci to ita za ta sa ka zama mai faɗin gaskiya adalci ke sa ka faɗi gaskiya in ba ka da adalci ba za ka faɗi gaskiya ba ka samu wannan sannan adalci shi ke sa ka kaba duk mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da kai zalunci ba kaga wata sifa da adalci ya haifar maka shi sa adalci na cin usulul akhlaqil fadila ita ma sallah Allah ya ya sa ta ne domin a riƙa yi a yi ta domin ɗabi'u su kyautattu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah lallai tana hana alfasha da munkari haka azumi azumi ya zo ne shi ma ne Ku alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqu in ana azumi za a yi taqwa haka zakka kut min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim zakka ta zo ne ta tsarkake zukatan mutane hajji ya zo ne shima domin ɗabi'a ta zama mai kyau ko faman faraza fihin alhajj fala rafata wala fusuq wala didala fil hajj ana aikin hajji ba ya ta maganganu ba magana karkwata babu maganar batsa babu jayayya babu musu babu fasikanci aikin hajji shi yasa sai aka ce duk mutumin da ya aikin hajji mai kyau ada ka yau mai waladat muhu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi a la zamba lahu bai da zunubi da an goge masa zunubinsa saboda kyawawan ɗabi'u da ya yi. to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya aiko shi li yutammima makarimal akhlaqi in ya cika ɗabi'u waɗanda suke masu kima masu daraja dalilin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa Allah ya ce masa fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghaliz al-qalbi lam faddu min hawli kaga duk waɗannan sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya umarce shi ya ce khudh bil wa amr bil wa a'rid an al sannan kuma yace innaka la'ala khuluqin azi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace yake cewa aksarun nasi imanan ahsanuhum akhlaqan wanda yafi kowa imani shine wanda yafi kyawawan ɗabi'u sannan ka ɗauki al'imanu imanu wa sab'una shu'batan a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul ada'a an wa innal haya min al-iman in ka ɗauki imani gida saba'in da ɗoriya za ka ga mafi yawancin abin da imani ya kunsa kyawawan ɗabi'u ne da shi dai daga ciki aka ce imanu sul'aza an tariki ka ga abin da zai cutar da mutane a kan da suka kauda aiko a nasu kenan dalilin aiko a nasu kenan shi yasa da Allah ta'ala ta ke dunkule zai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba aiko ka ce ka zama tausayi da halittu gabaki daya وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق سنن الله سبحانه وتعالى في في تاشي كان ذكرا هلتو على الإطلاق كي يباع وتحلت تدفع النبي صلى الله عليه وسلم يرجع أوجن الله من أوقت سبتي الله تعالى بحلت وتحلت تتسع النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لما دعا الله دائينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أفضل الأمم mu ma saboda wannan din muka samu daraja ai khairiyyan mu da take da ita saboda Allah ta'ala ya zaɓi khairul rusuli ne a cikin mu khairul khalqi ajmai halittu ga baki ɗaya babu wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama daraja da kima a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya bashi abubuwan da bai ba kowa ba hatta faqa jami'al baraya fil afaki har annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce dukkan halittu fil afaki a sassanin duniya duka sasanni na duniya to babu wata halitta da ta kai annabi sallallahu shi yasa annabi sallallahu alaihi ana sayyidu waladi adama wala fakhra wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne shugaban ‘ya'yan Adamu ga baki ɗaya idan a ranar gobe alkiyama idan aka busa ƙaho ni ne kabari na zai fara tsagewa sai in fito. sannan annabi kuma shine zai fara shiga aljanna ati babal jannati fa astafihu fa yuqalu man anta fa aqulu muhammad fa yuqalu bika ujibtu an la afta li ahad qablak anan sai ce zan je kofa aljanna sai in ce abu sai ce waye sai in ce muhammadu ne sai a ce a farai da gaske ta cancanta abu din baka dama an ce kan mu bude mu kowa ke tazo kaga wannan duk darajoji ne da Allah ta'ala ya ba annabi salama. shi yasa duk wanda bai san sunna ta ya bi shi ba to tadewa ta tabbata a kansa ka tausaya ma mutumin da kaga baya bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka tausaya ma mutumin da annabi sama bai zama shugabansa ba ka tausaya ma mutumin da bai bi addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin tausayi ne wa ala alihi al-kirami sannan Allah ta'ala ya salati ya aminci ga iyalansa kalun nabi sallallahu alaihi wasallam an sha bayani kansu su ne man man harumat alaihim sadaqatu su ne wanda haramun ne su ci sadaka duk dangin annabi alun nabi sallallahu alaihi wasallam cin sadaka so da mutum ba zai zo ya yi kafarta ya ce shi sharifi ne, sannan ai ta kawo masa sadaka yana ansa duk wanda ya kawo zakka sai ya anshi alun nabi sallallahu alaihi wasallam ba su cin zakka ba su ci annabi din nan malamai suka yi maganganu da yawa maganganun da suka fi ƙarfi guda biyu ne wasu suka ce su ne banu hashim wasu kuma suka ce su ne banu abdul muttalib kauli su ne banu abdul muttalib hashim ai dan abdul muttalib ne ko abin nan kai abdul muttalib dan hashim ne so daga in ka ce banu hashim alun nabi sun fi faɗi kenan in ko ka ce banu abdul muttalib ne ka kuta ta su waɗannan ‘ya'yan na abdulmuttalibi guda goma sha ɗaya da ya haifa to ‘ya'yan da suka haifa duk su ne ake ce musu alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu akwai wanda ke da baya akwai kuma wanda bayi da baya wato akwai wanda ya haihu a cikinsu akwai kuma wanda bai haihu ba ko kuma akwai wanda ‘ya'yansa suka wanzu akwai kuma wanda ‘ya'yansa ba su wanzu ba sannan a sake rairayewa shi wanda kuma yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne shi cikin aluhu to daga in kana salati kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin ka fitar da Abu Lahab Abu Lahab yana cikin Banu Abdul Muttalib amma bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to daga bai shiga cikin salatin ka ba Abu Talib ma in kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin ka fitar da Abu Talib domin Abu Talib ya mutu musulunta ba amma duk sauran dangin annabi salama ƴaƴan abdul muttalibi jikokinsa har zuwa yau in ka ce wa alun nabi kana salati ka ce Allahumma salli ala muhammadin wa alihi to alun nabi sama sun shiga ciki su ne sannan alun nabi salama dinnan a gaba da a cikin cikin kirga matansa shi qur'ani ma ai alun nabi sama matansa in ka karanta suratul ahzab zaka ji haka Allah ta'ala da ya tashi bayani kan iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan sa ya faɗa daga yani sa annabi aka fara bayani sai aka ce innama yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera malaman tafsiri suka ce hikimar da ta sa aka mai da shi ya zama jins aka mai da shi zamirin maza innama yuridu Allah li yuzhiba ankum domin wanda ba matan annabi bai samu ya shiga inda Allah ya ce innama yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahla albayti wa yutahhirakum tathiran to ka kulle kofa ka wani kuma wanda za a shiga amma sai aka bude ta aka sa jam'in ya zama hadda maza domin 'ya'yan annabi sama su shiga ciki sauran waɗancan ma su shiga ciki to su ne alun nabi salama alkirami waɗanda su kasance masu karanci masu daraja lafazin alkiram jam'i ne na alkiri shi ko lafazi na alkiri sifa ce da idan kana so balarabe yana son ya siffanta ka kuma komai ka yaji sai ce an tafari mu a ɓangaren kyauta kana nan a ɓangaren kauda kai da hakuri da juriya kana nan duk sifa ce ta alkiram shi yasa ai manzo Allah su sun ce la ta la taqulu li la taqulu lizabidi karman fa mu'mina huwa al-karm ku bi kiran zabidi ku rika ce masa al-karm a ai mummuni shine ya cika sifa al-karm to kaga wannan sifa ce kiram kenan al-mawsufin bi kasrati infaki wannan aka siffanta su da yawan kyauta da yawan badawa lafazin al'infa shine kai fitar da dukiyarka kai wani abu da ita ko da wani abu zai da maka ko ba zai da masa ba ba zai da maka ba ana ce masa al-infaqu wallazina idza anfaqu lam yusrif wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at ka kaga al shi shine ka fitar da abin da ka mallaka kai shi wani waje ko kyauta kai ana ce masa al'imfa. Hmm? ko kuma kana tsammanin kila wani abu ya dawo maka kana ce masa al-infaq wa ala ashabihi ahli at wal wifaq sannan Allah madaukakin sarki yayi salati ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallama an sha bayani su waɗanda suka cika sharta uku ba a kiran mutum sahabi sai ya cika sharta uku as-sahabiyyu huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam sahabi shine wanda ya cika sharuɗa uku liqa'un nabi sallama wani irin luƙiyu luƙiyul mu'asara la luƙiyul mu'ayana ya zama mutum ya haɗu da annabi sallallahu alaihi sallama ya gan shi ganin da ake nufi ba ganin ida ba yanzu akwai mutanen da yawa da zamanin kuɗe da su duk da yanzu akwai hotuna na talabijin akwai hotuna na waya ya na gani to amma dai ka gan shi zatinsa sai ka gama rayuwa ba ku haɗu ba ka gan shi gashi ka ba ko da yawa to ita ce ake ce mata luqiyyu al-mu'ashara ba luqiyyu al-mu'ayana ba wato ya zama zamanin su daya sannan na biyu al-imanu bihi ya zama mutum ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan na karshe shine wa mata ala islam al ala islam kenan ya zama mutum ya mutu yana musulmi kai ya rida kai ya ridda ya mutu a kafirin ko da mutum ya musulunta daga baya sai ya ridda kafin kuma ya mutu sai ya sake shiga musulunci sai ya mutu yana nan a musulunci ko yana nan a sahabinsa to su ma Allah ya musu salati su ne wa ahli ta'ati abuta yi ma Allah ta'a sabon annabi sallallahu alaihi su ne suka fi kowa a cikin halittun da Allah ta'ala ya halitta bayan mala'iku to ba wanda yake su alheri in ka kira mala'ikun Allah da manzannin Allah to sai sahabban annabi sama a daraja wal sannan kuma da dacewa da abin da Allah ta'ala ya ce yi da abin da annabi sama ya karanta salatan da'imatan mustamirratan salati dawwamanne wanda zai ci gaba da afkuwa bil ashi a lokacin yammaci wal ishraqi da kuma lokacin da rana take fitowa al ashi lokacin da rana take faduwa har zuwa alfijir da alfijir zai keto shine ake ce masa al ashi al ishraq shi kuma shine lokacin da rana ta fito amin amma ba'du bayan haka fa'alam tasayyi anna kitabal jami'i sahihi lallai littafin nan da ake ce masa al-jami'u sahihul musnad li ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami sunan sahih bukhari cikakke kenan ko lil imam al-kabir al-awhadi ga wannan na wannan babban malamin al-awhadi wanda yake shi kada yake a zamanin sa in ana magana akan al-imam al-bukhari to wannan ayoyin Allah ne irin su bukhari Allah ya halice su ne kawai su ma'addinin sa hidima Allah ya halice su ne kawai hikmatan li khidmati dini hikimar ita ce kawai su ma'addinin Allah hidima kwakwalwar su ba irin tamu bace zuciyar su ba irin tamu bace himmar su ba irin tamu bace al-imam al-bukhari yana matashi kamar yadda al-imam ibn hajar ya kawo a cikin hajjus tari in yana matashin shi bai zama ya shekaru sun kai shi ba malamai suna magana bai wuce shekara ashirin ba ake ci masa amirul mu'minin fil hadis wata waƙi'a ta faru ya tashi daga garin su bukhari ya je babban birnin musulunci a wannan lokacin a zamanin banul abbas ana ce mata madinatu salam da dai wannan samu dai da ta iraki wanda ake cewa bagadaza Ku ba sa jin magana dama mutanen garin ba su ji sosai mutane ne waɗanda sun ka zo waye kai sai aka zo aka ce ai akwai wani matashi ana ce mishi Muhammad bin Ismail al-Bukhari wai ana cewa shine shugaban mu ne a hadisi sai dan tafi ta fita sai mun kure shi yau sai ya gane kuɗin shi ba dai ya shigo garin kaida da ba yau sai ya gane kuɗin shi aka je aka samo yara matasa majiya kaifi a hadda aka ba su hadisai kowa ya haddace hadisai goma goma isnadansu aka ta hadisai shikenan suka ce to al-Imam al-Bukhari ya zo ya saurari hadisan su aka tashi a tsakiya abinda malamai suke cin shi a sabu yasino wato za a gwada shi za a masa imtihani kenan za a masa jarabawa kuma jarabawa da ba za a manna timetable ba ku jarabawa ku da ake ta ƙarya sai a rubuta jarabawa sai a ce za a yi jarabawa nan da sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku har wata ɗaya aka rubuta timetable kai akwai jarabawa da ma za a yi ta sai a wata uku nan gaba sai a fitar da timetable ranar kaza za a yi darasi kaza ranar kaza za a yi darasi kaza wani malamin ma saboda takaltar da ɗalibai ke shiga area of concentration ku je ku duba darasi na kaza tsawon na shiriri ta ce ina ilimi a cikin nan to al bukhari bai da sanannen ciki a game da wannan jarabawa sun shirya masa wannan abin da suka shirya masa aka zo aka sami yara guda goma kowa aka bashi hadisai guda goma aka rikirkita hadisai da isnadansu suka zo suka ce alimamin bukari ya shiga tsakiya alimamin bukari ya shiga tsakiya ya zauna yaron farko ya zo da hadisansa da hadisin da ya ce al bukari bukhari sai ce la la ban san ba ban san ba ban san ba ya gama ana ta girgiza kai ana jin daɗi eh, an kada shi yaro na biyu yazo shi ma haka Imam al-Bukhari da hadisin da ya ce la a'rifu la haske da yara goma nan suka gama zubar da wannan hadisan nasu sai Imam bukhari sai waigo ya kalli yaron farko sai ce hadisin ka na farko da ka ba ni ba ne kaga turkita isnadinsa an ɗauki isnadin hadisi ka an kai shi hadisi na tara na wancan sai nuna mutum na tara haka yi duka hadisan nan guda ɗari sai da ya jatta su ga baki ɗaya keta su ya faɗi yadda suke sai suka mai haka suka ce sun yadda malamin sun yadda amirin mumin bil hadisi kaga shi sai ya ce musu al-auhad kuma malamai suna cewa imamul bukhari farko ba hadisi ya so ya koya ba amma li yaqdi Allahu amran maf'ula malamin sai ya bashi shawara ya ce masa kaje ka koyi hadisi ce na ga kafi dacewa da hadisi saboda kana da kaifin hadda daga cikin abin da ake bukatar malamin hadisi ya zama da shi an ya kuna jikiyar inja limamu zahar alimamu zahar biya cikin siyarwa alamin nubala ya kawo wasu siffofi wajen goma a game da malamin hadisi in kana son ka zama malamin hadisi sai ka cika su an ya kuna zakiyan lugawiyan nahawiyan zakiyan haka yi lissafa su ko ce ka zama zakiyan kaifin kwakwalwa sannan hayiyyan ka zama mai kunya lugawiyan sannan ka san larabci nahawiyan ka san in an ce lugawiyan ka san kalmomi da ma'anarsu kowace kalma ka san ma'anarta ka san daga ina aka ta fito daga ina aka tago ta sannan nahawiyan ka san yadda ake hada kalmomin su ba da ma'ana ingantacciya ba tare da kayi gwaranci ba sannan zakiyan ya zama mai tsarkin hali shine zaki da zayin wancan zakiyyar ya zama mai kaifin kwakwalwa sannan salafiyyar ya zama mai ban abin da magabata na kwarai suka karshe sai daga ciki sai ce ne yakfihi an yaktuba bi khatti yadihi li atai mujalladi sai ka kai matsayin da za a ce da hannunka ka rubuta littafi mujalladi ɗari biyu ويقتني من الدواوين المعتمدة خمسمائة مجلد sannan kuma a ɗakin ka alal aƙalli a ce tana da littattafai waɗanda ake dogaro da su na ilimin hadisi alal aƙalli guda mujallari ɗari biyar to daga nan ne sai ce wa illa fala ya ta'anna in ka san ba za ka iya wannan ba to ka ba kanka wahala ka shigo wannan fagen in ji shi <laughs> to ka gani ko to shine al-auhaji din shi kadai ne a zamaninsa ba irinsa muqaddami ashabil hadith shi mukaddami ne a ilimin hadisi mukaddami ba sufaye suna da mukaddami ba mukaddami shine a sufanci shine wanda yake ba ka hadisa to to nan mukaddami sabin hadisi shi a ke gabatarwa a wajen malaman hadisi shi yasa da an ce maka hadisi bukhari ya ruwaito shi fi sahihi da ana cewa rawahu bukhari fi sahihihi sai kawai ka shiru ka san ingantaccen hadisi in dai ba a wani littafin ka bane ba sahihul bukhari ba domin imam al-bukhari yana da wasu littafan yana da at-tarikh al-kabir yana da at-tarikh al-awsat yana da at-tarikh al-sagir yana da al-adab al-mufrad yana da al-juz fi fi fi fi abin nan fi salati khalf al-imam al-juz fi salati khalf al-imam ko juz'un fi salati khalf al-imam sannan yana da littafin sa al-juz fi khalqi af'al al-ibad da sauran littafai da Imam Bukhari ya rubuta yana littafan aqida yana littafan hadisi da kuma littafan fiqh amma a tsari na ilimin hadisi shine wa abi abdullahi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim al-bukhari rahimahullah shine abu abdullah alkunya limam al-bukhari kenan abu abdullahi muhammad ko sunansa kenan babansa kuwa isma'ilu babansa na biyu kakansa kenan ibrahim al-bukhari nan garin Bukhari, wani abun ban sha'awa da ban mamaki bukharan nan tana ɗaya daga cikin mawara annahab overseas countries yadda muke koyon larabci haka 'yan bukhara suke koyon larabci A wani ba abin da suke ba laraba ba ne irin mutanen nan ne wanda za ka ga irin na china china na ba ku labari shekara ta dubu biyu da shida na taɓa haɗuwa da wani daga cikin yin waɗannan 'yan garuruwan a makka muka haɗu da shi yanzu zo yana min larabci larabci mai kyau mana al'arabiyatul fusha larabci mai kyau na tambaye shi na ce a hanta mina sil daga china kake ya ce la ya ce mi azerbaijan ya ce daga azerbaijan niki? ya ce azerbaijan ya ce min biladi ma wara an nahar ke bayan teku niki su ne bayan teku a wannan zamanin gabaki ɗaya waɗannan ƙasashen su jawo su ji ƙanshin musulunci su musulunci ya zama musu daɗi kan ɗari tara casa'in ne lokacin da rashi ta ruguje lokacin da rashi ta ruguje rashi ta musu mulkin mallaka ita kuma rashi dama bakin mulkin ta abinda take bakin na ingila ba ne da faransa faransa da ingila idan suka zo suka ban mutane da addinin sallah kallu ku yi sallah za su ku da masallatan ku kuyi sallah ko da sun bata muku ɗabi'u to ban da rasha ita rasha la ilaha wal hayatu madda ba Allah kawai kuma dole ku bi kawai gurguzu to da haka ta mai da su har lokacin da Allah madaukakin sarki ya guguza ta 1990 tsakanin wannan lokacin lokacin da ta shiga Afghanistan ta bata har yanzu an ce tana neman sojojinta sun kai dubu goma ba ta inda suka ba ko sun fita a afghanistan ba za a ganci ba to wannan littafin na imam bukhari bin a'zami al-kutub al fi fil islam yana ɗaya daga cikin mafiya girman littafai da aka rubuta a cikin musulunci wa aksariha fawaida kuma littafin sahihul bukhari yana ɗaya daga cikin mafiya fa'idoji a cikin littafan da aka rubuta kakaf a duniya domin shi yasa suke da da suke cewa fikhul bukhari yi fi tarajibi duk in ka ji al bukhari ya ce babun to matsala ce ko yadda kai wani fikihu yake in ya ce babun ke faɗi matsala to yana nufin akwai fikihu fikihu ke karantar da kai a ciki hadisan da zai lissafo maka to suna goyon bayan wannan batun da ne da larabcinsa shi yasa sai ya mai hadisi su katai. duk fikihun yake fitarwa ne ai fikul bukhari fi tarajimi ana gane fikihun al-imam al-bukhari ne babu bukansa da ya kukulla to wannan shimfidar da al’imamu zalidi rahmatullahi alaihi ya fara mana kenan a cikin wannan littafi na a tajridu sarih li a hadisi jami'i sahih ai muktasar sahihin bukari Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu dukkansu da asalin mai littafin al’imamu bukari da kuma wanda ya ikhtisuwar littafin al’imamu zalidi Allah ya kara mana fahimta Allah maɗaukacin sarki ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu. Allah madaukakin sarki ya kara mana ilimi mai amfani da fahimta da kuma basira da aiki da ilimin kuma da ikhlasi sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh